gaske ne tun daga patrice taron inda kan shi ya buɗe baki ya yi magana ya ce eh, su in ba buɗe iyaka ba tsakaninmu da su su sun buɗe iyaka mu ban buɗewa shi ne game da za a yi jirgi ya zo na ruwa ya ɗauki man fetur sun gaya ma shinuwa don kan jirgi ya zo ya daɗe a cikin ruwan tekunsu eh, bai ɗauki mai ba saboda su suna son sai an buɗe iyaka <laughs> su kuma wata manufa gare su shekaran jiya shekaran jiya magabatan amerika suka ɗauki wata niyya sun karanta abin da ke faruwa a nan yankin sahel sun ga kawai sun yi kudeta a nijar sai sun sauya in ba haka nan ba eh, ƙasar da arzikin da ke gare ta za su koma rasha kan nan eh, togo ta kawo eh, benin eh, talon ya kawo sojinan horon shi tun da daɗewa kuma na amerika ma yanzu ana cikin kai su ko akwai su ma dama suna akwai mai ake ta sojinan ruwa suna a cikin ruwa sun aje tankin sojina tun lokacin da blinken ya zo ya yawo cikin kasashen nan daidai an ɗage ambargo ko takunkumi da aka sama niger ya yi yawo cikin kasashen nan nigeria benin togo cote d'ivoire ghana sierra leone senegal Duk a wa'annan wuraren da ya biya ta nisan sun kawo sojinan sun jejjera a cikin ruwa cikin teku don yanzu nihin su ga su na mun kore su suna neman su ga yadda za a yi shawara a yi muhawara a gyara su samu yadda za su zamna bisa kan takarda eh, da yarjejeniya mai eh, kasancewa tana da sa hannu na majalisa tasu ta ƙasa amerika da gwamnatinmu na nan ya zamanto an mai da komi daidai ba irin wancan zama da suka yi na manahunci ba sai aka yi musu wani abu bayan an ce su da su sai aka kawo sojin rasha sojin rasha da aka kasu sai aka sa su cikin wuri guda da su da sojin amerika su kuma sojin amerika da na kasashen turai wallahi ko sun kai dubu in ka kawo sojin rasha guda a kusa inda suke to wallahi suna tsiriya don sun san su yi mushi tsore kamar yadda ka san kare yana tsoron kura ko kusu yana tsoron musa ko mage to haka suke tsakaninsu da sojin rasha soji ɗari ne kaɗai aka kawo <laughs> su kuma su wajen dubu a mutum dubu wani aji su a wuri guda suke ganin a ya kamata ma a mamuku da ta <laughs> to ta Allah ba ta su ba wakare tabbas za da wuyi duk wanda ya ce zai sha da mu to da Allah ne yake sha kuma zai ya shi kumya ah, an gane da wannan zance na patrice talon yanzu ga ya yi magana cikin bayanin da na yi in ka saurara wani audio ko da bai da buɗe ba wallahi rezo yake mun matsala na ba da shawara niger da china su ɗauki mataki su hada da togo yanzu a take yanke a kawo sitirin sitirin na miliyar hamsin ko na miliyar saba'in in ma ɗa dubu biyu za a siyo a kaya su kawai a bakin station de pompage da da ta doso kawai a rinka cika suna bi ta burkina suna kai su bakin teku na na lome kan nan a ce ma yasimbe shugaban kasar togo ya nemo kuɗi ya yi pipeline wanda yake tahiya daga bakin iyakanmu ko daga bakin doso inda ake iya ɗaukan wuri na kusa a ja shi ya fita cikin burkina ya shiga togo saboda ba mu da iyaka da shi a cikin nan da wata shida zuwa shekara guda in ya yawa mu wannan shekara in ya so da sitar a rika kwasan ma ana kai shi ta hanyar kasa shi kenan a ƙare da shi gaba ɗaya ma a yanki don uban shi in shi talon in dai yana a nan ba mu ƙara hulɗa da su buɗe iyaka ba mu yi wasu yake a buɗe iyaka an ki ba a buɗe haka mm, shugaban eh, gwamnatin mai martaba lamini zan ya gai in eh, su mu ba mu da wata ja da su in dai akwai sojin faran shi da na amerika a cikin kasar su to ba mu bude iyaka in suna so su kore su ko kuma in yan kasar suna son a yi hulɗa su kori su sabke patrice talon ko kasu zaɓi shi bakin wannan ne in shi yake masa iko to ha abada ba mu yi ba cikin bayanin da ne in ya in ya hau kashi na gaya maka 'yan tarayya gaba ɗaya aikin da suka yi ba aiki ne ba na gina ƙasar nijar mafiya ce suka yi kuma su ne suke makansa aiki wallahi wallahi abinda na sani hatta da madika da ka gani duk aikin da za a yi a nijar tana da kaso nata kuma akwai 'yan karnukan farauta wanda suke amso mata kasanta wai 'yan nijar ka ga mutum ɗan takarda duk matsayin shi duk abin shi wai ya koma kaman bawa bawa ma kaman makeri kaman maroki wallahi suke zuwa suna ma wanda suke shugabanci kazagi da wani duke-duke wanda kasan sai bawa zai iya yin shi wallahi kuma hada ɗiyan saraki a ciki la hawla wala quwwata illa billah wai mutane sun bar Allah sun mance da Allah sun mai da abin duniya shine Allah su wallahi mai yawan yan Niger sun zama karuwai ne kawai karuwai bayu matsiyata san mutuncin kansu san ciwon kansu ba ana duke-duke yanzu a lokacin tarayya ya kai duk takardar zaka karanta wadda za a sa a jarida ko a radiyo a bayyana in baka sa sunan shugaban kasa waje ne wani ne ba wallahi sai an bai doma a ce ma wannan bai yi ba ka yi ba ko ka yi an tsaye da a ce he ka sake he ka sake ka ce eh a sunan wannan aiki a sunan shugaban kasa mai martaba wani wani wannan abin ya kamata yanzu a tsida shi a wasa yin shi muna gaya ma cani ya ba da umarni in za a yi wani abu a bar sai ko da yaushe an ce ai a sunan shugaban kasa cani aka yi wani a hudda wannan abu mu musulmi ne mun san allah yake yi kuma in mutum ya zo wakilin gwamnati ne mun sani a sunan shugaban kasa ya zo da wannan aiki in yi magana shi kare ka a ce sai dole dole ka ce ai mai martaba cani kana wani duke-duke kana kazagi da allah dan annabi wannan abin a hudda shi mu ci gaba ga kawo haske na iske yarjejeniyar da aka yi tsakanin niger da benin bisa kan wannan man fetur da bututun shi eh, an gano kuduri uku da dugo uku da kuduri uku da dugo hudu a cikinsu bayani yana tsaye cewa benin bata da uzini ko hujjar daukan wani mataki a bisa kan wannan bututun mai ko na man dangance da kai shi ko ba da shi ga jirage da su ɗauka ba tare da shawara ba ce ba suka yi da Nijar kenan ba su iya hana komi kuma wannan yarjejeniya sun sa hannu a sama kenan patrice talon ya taka dokar kanshi da ya taka dokar da aka tsara ko kundin da aka rabata ka hannu na yarjejeniya dangance da wannan bututun mai eh kenan ya faɗi ba zai iya hana komi ba eh ba zai iya hana komi ba eh gas ai shine ake sarrafa shine kai gani ana saidawa a butai butai mutane na yin da kuwa da shi amma farashin da ake saidawa 'yan tarayya ne suka ɗora wannan farashi ya yi tsada ya yi tsada fiye da yadda kake tsammani kyan shuwa ƙaramar kwalba mai ɗaukan kilo shida wallahi wallahi in ta yi tsada a sai dama talakan nijar a dala ɗari cikata in ta yi tsada iyaka tsada in ken shi a sai dama talaka a dala hamsin katal kai zai kai lokacin da kyauta ya kamata a baɗin nijar shi tsakanina da ya rasulullahi don muna da shi iyaka na huta hankali kan nan babba babbar kwalba mai kilo goma sha biyu bakin an kuntata ma dan nijar a saida mai ita jika guda kilo goma sha biyu jika guda sinon kudinta farashinta da kenta dala ɗari ko kuma a ba nijar kyauta tsakanina da ya rasulullahi bakin cikin wanda suke yi wurin da ake aji shi in yayi yawa kone shi ake saura a buɗe shi watsa a iska ya ta a iska iska asarar rayuwa wai arziki namu ne wa na ce maka 'yan tarayya da suka zo aikin da suka yi ba aikin su gyara ma talakawan nijar ne ba suka yi A aikin su gyara ma kansu su gyara ma nasaru su gyara ma 'yan kungiyarsu ta firan mason a taimaka musu su zamana mulkin dindindin don su a tsammaninsu a kaɗan shekara hamsin za su yi suna iko ina tuna wata shekara ina filin eh ina illela umani dubu biyu da goma sha bakwai ko da goma sha takwas suke neman 'yan ilimi wanda zai iya zamna ya musu nazarin yadda za a yi su zamna su yi shekara talatin suna iko kuma na sun sun samu shi ne aka ba su hikima su ci gaba da galla zama ɗan nijar ɗan nijar kai ya daga talauci ya ƙara musguna a cikin bakin talauci yanda rigima bai iya rigima ta rabin ini ma balle ya yi rigima ta watanni komun take hakkin shi da aka yi komun wulakancin da aka mishi komun abin da aka mishi kuma aka zo zaɓe aka ba mutum shika guda ko shika biyu da atamwa ko sabili nan da nan zai je zaɓe su kuma ko ba a zaɓe su ma suna da makaraban shari'a suna da makaraban menene su ɗauki takardu su cika kundin akwatin zaɓe su hudu su ce sun ci zaɓe ai duka ikon da suka yi na gayi kuma an gayi babu ɗaya da suka ci tun manda ta fara ta mamar isu har zuwa ta bazum duka sata ce suka yi na rantse da wa billahi lazi la ilaha illahu ba ɗaya da suka ci a wani zaɓe na fara da aka yi na baku bayani amnesty ta ci zaɓe salu jubo ya ce bai ma bai ma jamfiya kudeta kuma a zo a yi zaɓe halasta ce ba su a cikin abin da aka yi aka ɗauki hamma amadu ya huta daga nan zandar sun yi mitin tare da shi da mamman usman da wani ne sen umar da su wane ne sun tsara duk wanda ya zo na biyu ko na fari su kama mashi a aji na biyu ya ci zaɓe sun yi yarda sun yi komi sun zo nan ganin, sun yi taro ko da ya koma ya mai washe gari da rana sai aka ji shi a radiyo da talabijin ya zauna yana hudin shi ya bi ya bi tarayya daukan shi aka aka shi wurin marigayi alishebu aka ce mashi ga yan jarida ga talabijin ga takarda ka karanta ka bi muhammadu isu a baku iko in ka kiya ga takardunka na shari'a mu hudo su akai ka aliki in kuna tuni hamma da yayi wannan bayanin ya bi muhammadu isu ya bi tarayya bai shawarci kowa ba a cikin yan jamfiyyar shi wannan har ya kawo ko cece kuce ba wanda ya ma shawara tunatarwa ce zaɓe na biyu da aka yi ina illela umani wallahi wallahi mata kowace da suka kuta a ce musu ku koma an muku zaɓe <laughs> an muku zaɓe <laughs> mata ta tago wata ta ce mai an ce wai an mu zaɓe ya ta ku zama ku dinna an muku zaɓe <laughs> eh, balle shi wannan na bazum da ƙara ƙara ƙara su yan tare suka fito suna faɗi a shekaran shi da sati da ya wuce kun ji suna gai gizo suka yi a jihar dawa sai da suka bari jihar da magaram ta bado sakamako na mama usman suka je suka yi ingizo